Sanata mai wakiltar Neja ta kudu a majalisar dattawa a ƙarƙashin jam'iyyar APC, Sanata Muhammad Birma Enagi ya ce taɓarɓarewar harkar wutar lantarki a ƙasar da ya ƙici ya ƙicinyewa sannan kuma da irin rawar da 'yan kasuwa suke takawa wajen illanta yanayi da irin janaretar da suke shigowa da su kasar su ne suka sa shi kawo wannan kuduri domin a tsabtace harkar wutar lantarki a kasar daya cikin 'ya'yan kwamitin kula da harkokin wutar lantarki a majalisar dattawan ahmed babba kaita ya ce yana goyon bayan wannan kuduri dari bisa dari. kudurin ya samu karbuwa kuma ina ganin eh, zai samu wuciya ni ma kaina ina daya daga cikin wanda ke goya ma wannan kuduri ba saboda dalilai kama haka yawan janaretoci masu tada kura suna sakin abin da bature yake ce ma carbon monoxide cikin iska yana ƙara kawo matsaloli da dama zai yi tasiri wurin har harzuka kawo wuta yadda za ta ishi kowa da ba kama wajejen kamfanoni domin a samu abun yi a Najeriya. Amma ga shugaban kwamitin kula da harkar wutar lantarki a majalisar wakilai Aliyu Magaji Da'u ya ce an bar jaki ne ana dukan taiki A a zatona ina ganin kamar an bar jaki da ana dukan taiki matsalar wutar najeriya ta fi maganar wuce maganar hana shigo da janareto ko kawo janareto duk da yake ban karanta dokar ba ne ba na goyon bayan wannan doka domin akwai inda janareto din ma inda ma babu wutar kuma janareto yana amfani ya kaza mu mai da hankalinmu ne ta yadda za mu ga kan cewa an samu wuta a Najeriya. Da zarar an samu wuta a Najeriya kamar yadda ke a kowace ƙasa inda aka ci gaba, to za ki ga kan cewa shi mai janitor ɗin ma ba zai kawo ba. Shi ma mai ba ministan kula da wutar lantarki shawara akan kamfanin wuta ta Mambila, Idris Muhammad Madakin Jan ya ce ya yaba da wannan yunkuri. Kyakkyawar yunkuri ne na tabbatar da cewa an dakilo ainihin hanyar da ke sa rashin samuwan wutan lantarki a najeriya ke komawa baya ko kuma ake ba a samun gaci saboda shigar da janareto a wannan kasan ba ƙaramin illa yake yi wajen samar da wutan lantarki a wannan ƙasar ba amma abin da majalisar ta yi tana so ta dakile ainihin hanyar da zai sa a samu koma baya ko kuma cikas wajen rashin samun wutan lantarki a wannan ƙasa tamu najeriya amma ga isa sanusi ɗan ƙasa kuma mazaunin birnin tarayya abuja ya ce bai amince da wannan doka ba a bisa hujjoji kamar haka. Gaskiya wannan ƙudirin doka abin takaici ne kuma abin dariya ne domin misali idan kika je ƙasashen da akwai wutar lantarki ba za ki taba ganin janareto ba. Idan aka samar wa mutane wutar lantarki ina ruwansu da janareto. Tun da ma aka kafa majalisar tarayya daga 1999 a gaskiya ni ban taba jin ƙudirin doka wanda ya saɓa wa hankali sannan kuma ba shi ma da tushe balle makama irin wannan domin najeriya ƙasa ce wadda take kwata-kwata abin da ake iya rabawa na ƙarfin wutar lantarki shine megawatt dubu uku zuwa dubu hudu a ƙasa mai mutane miliyan ɗari biyu akwai biranen da suke da mutum miliyan biyar zaka ga suna da megawatt dubu arba'in dubu talatin ban san ma wace irin kalma ce ta dace da bayyana wannan ƙudurin doka ba. Rashin wutar lantarki tana ɗaya daga cikin babban ƙalubale da Najeriya take fama da shi shekaru masu yawan gaske. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.